This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan safiya za kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. akalla jami'an tsaron leƙen asirin amurka biyar ne aka sauya wa fasalin aiki bayan yunkurin kashe tsohon shugaban kasar donald trump a watan yuli kamar yadda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya juma'a jami'an sun hada da jami'i na musamman da ke kula da ofishin yankin pittsburgh da wasu jami'ai uku da aka tura a ofishin wanda shine ke da alhakin tsare-tsaren tsaro gabanin zanga-zangar 13 ga watan yuli a batla ta jihar pennsylvania Daya daga cikin jami'an biyar da lamarin ya shafa na cikin dogarawan tsaron tsohon shugaban kasar Donald Trump. Jami'an suna kan dakatarwa ne a fakaice wanda hakan ke nufin ba za su yi aikin bincike ko aikin ba da kariya ba. An kaddamar da bincike-bincike da dama yayin da jami'ai ke nazari kan gazawar jami'an tsaro wanda ya baiwa wani dan bindiga damar kusantar wurin taron Trump tare da yin harbi da raunata tsohon shugaban kasar a kunne. Prime Minister India Narendra Modi ya kai ziyara a Kiev jiya Juma'a domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan ganawarsa da shugaban russia Vladimir Putin a Moscow. A cikin jawabinsa na yammacin kowace rana, Zelensky ya yi magana kan ziyarar ta Modi. Kano kuma ya ce yana da muhimmanci ga Ukraine yadda India ta ci gaba da jajircewa kan dokokin ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan 'yancin mu da amincin ƙasar mu. ziyarar ta kyau ita ce ta farko da wani shugaban india ya kai tun bayan da ukraine din ta fice daga tarayyar soviet a shekarar 1991 haka kuma ziyarar ta modi ta zo ne bisa gayyatar zelensky wanda ya nuna fushinsa da ziyarar da modi ya kai a moscow a farkon watan jiya a wata sanarwar haɗin gwiwa ga manema labarai gabanin tattaunawar tasu modi ya ce ya zo birnin kiv ne da saƙon zaman lafiya kuma ya kiran da a tattauna tsakanin rasha da ukraine ba tare da bata lokaci ba hukumomi a kasar jamus sun ce wani mahari da wuka ya kashe mutane uku tare da raunata akalla biyar da yammacin jiya juma'a a wani biki a birnin solingen da ke yammacin kasar ta jamus shaidun gani da ido sun sanar da 'yan sanda jim kaɗan bayan karfe tara da rabi na daren jiya juma'a dangane da wani mahari da ya raunata mutane da yawa da wuka a tsakiyar dandalin fronhof 'yan sanda sun ce wanda ya yi aika-aikar yaranta a cikin nakare kuma kawo yanzu suna da bayanai kalilan ne a kansa bikin na cika shekaru 650 na birnin ya fara ne a jiya juma'a kuma an tsara a gudanar da shi har zuwa lahadi inda aka tsara shagulgula da dama akan tituna da ke nuna abubuwan ban sha'awa da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma kundun bala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kasashen china da rasha sun amince su faɗaɗa haɗin gwiwar su ta fuskar tattalin arziki ta hanyar amfani da tsarin banki na bai ɗaya wanda masu sharhi ke cewa yana da nufin tallafawa sojojinsu da kuma kawo cikas ga tsarin zaman lafiyar duniya da amurka ke jagoranta kasashen biyu sun ba da sanarwar haɗin gwiwa tare da yarjejeniyar karfafawa da bunƙasa hanyoyin biyan kuɗi da bunƙasa tsarin ciniki ciki har da buɗe wasu asusu na bai ɗaya da kafa rassan bankuna a cikin kasashen biyu don sauƙaƙa biyan kuɗaɗen kasuwanci kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha na tas ya ba da rahoton cewa an fitar da sanarwar ne bayan prime minister china lin qiang ya gana da prime minister rasha mikhail mishustin a birnin moscow domin dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a birane da dama na kasar indonesia a jiya juma'a suna masu matsin lamba ga hukumar zaben kasar da ta fitar da ka'idojin zaben yankuna a daidai lokacin da suke nuna bacin ransu kan yunkurin da 'yan majalisar dokokin kasar da abokan shugaba yoko widodo suke yi na neman sauya tsarin zaɓe ta yadda zai amfane su zanga-zangar ta biyo bayan wata ranar da aka yi zanga-zanga inda aka tsare mutane 301 aka kuma yi amfani da hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokoki wadda a ranar alhamis ta yi watsi da shirin ta mai cike da cece kuce na yin ma ga dokokin cancantar 'yan takara bisa hujjar rashin amincewar mafi rinjayen 'yan majalisar zanga-zangar ta kasance tare da nuna fushi kan yokowi a shafukan sada zumunta wanda ya yi tsayin daka kan yin sauye-sauyen da aka tsara wanda zai ba ɗansa damar neman mukami a jaba ta tsakiya tare da hana wani babban mai sukar gwamnati yin takarar babban mukami na gwamnan jakarta. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kama da mai cuta ba ko yayi dariya a gare ka hakan ba zai zamo ƙauna Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatar an wayi gari lafiya. Lafiya lau ya aka ji da aiki a wannan wannan mako an aikatu. A gaskiya an aikatu saboda abubuwa da dama da suke ta faruwa. an aikatu kuma an koyi darsa an makaranta mun shiga makaranta ko a gaskiya sosai kuwa sosai Eh, a wannan makon ita jam'iyyar democrat ta bi bayan eh, ta republican wajen gudanar da babban taro na kasa inda ake tsaye da 'yan takara a wannan karan kuma sai aka yi tarihi eh gaskiya kan ah, an yi tarihi sosai gaskiya haka wato me ya burge ka a cikin wannan taro ko kuma siyasa amurka baki daya domin kamar yadda na ce an yi na republican kafin aka zo aka kammala da na wannan na democrat me ya dauki hankalinka ko kuma ya burge ka a tsarin siyasa amurka wato ni abin da ya fi burge ni a abubuwa ne guda biyu na farko tsarin da ake bi wurin fitar da ɗan takara wato abin da babban abin da ya ja hankali na kuma burge ni shine za ki ga cewa waɗanda suka nema da waɗanda ma suka nemi watakila tsayar da su wato kamar irin wani al'amari ne iri ɗaya da ya zo kamar na najeriya musamman a jam'iyyar adawa ta pdp inda zaki ga wasu da eh. dama sun balle saboda kawai an ki ɗaukan su a matsayin mataimakin shi ɗan takara mai mara ma ɗan takara ba amma nan sai ni ga dukkan waɗanda suke nema to da zarar wanda ya bayyana ya bayyana to shikenan sun zo ga baki ɗayan su kuma dukkan jam'iyyu an koma jam'iyya za ki ga cewa eh mutum ya zo kamar da ɗaya duniya bai taɓa neman wani mukami a ko kuma ya tsaya neman wani abin nan ba gaba ɗaya an zo an mara juna baya na farko kenan na biyu hmm. wato tsarin yadda suke neman jama'a su zaɓe su kwata-kwata ya bambanta da irin namu tsare-tsaren saboda ni su zaki ga kai tsaye mutum zai ɗauko ne irin abubuwan da ya yi a can baya eh. ba wai magana ce ta soki burutsu na zan yi muku kaza zai a'a na farko abin da zai fara shi ne zai fara abin da aka ce ma reflection na abubuwan da ya yi a can baya sa'annan kuma ya juyar da su akan abokin da yake takara da shi ya caccake shi akan su eh. ki ga an yi demokuraɗiyya cikin tsafta babu wani tashi hankali babu wani abin nan sa'annan hatta su kansu abubuwan ma da ake tattaunawa a kai sun bambanta da irin namu saboda min can irin wuraren mu zaki ji ku zaɓe mu za mu samu muku da ruwan sha ruwan famfo za mu <laughs> shimfiɗa muku hanyoyi tituna za mu gina muku asibiti nan an wuce wannan wurin an wuce nan an wuce nan an wuce wannan aiki ne naku saboda haka eh yawwa so gaskiya waɗannan abubuwan a eh, malama Grace ni su ne abubuwan da suka ja hankali na sosai musamman kasancewa ta dan jarida da na yi covering din abubuwan siyasa ta Najeriya da wasu kasashe ma irin su Nijar Ghana da sauransu sai kuma na ga wasu abubuwa sababbi a nan duk da yake ba wannan ne karon farko da na yi kwafarin siyasa a Amerika ba To ni kuma bari na san yana ka taɓa waɗannan batutuwa waɗanda ni ma eh, na yi koyi da su da suka mm. kuma burge ni. To ni bari mun taɓo inda na fi wayo eh. <laughs> ɓangaren mata na san yana ɓangaren mata. Kaga a Najeriya a kullum in aka tashi lokacin zaɓe mata sukan yi kuka da cewa idan aka zo zaɓe su ne suka fi ba da kuru wanda kuma haka yake ko a nan amurka ma ma mata su ne in dai kana son ka ci zaɓe mm. kana buƙatar kuri'un mata cewa eh, su ne galibin masu kaɗa kuri'a to mm. amma a gida sai ka ga idan mata suka tsaya takarar nan ma mm. za ka zo ka ga mata na daga cikin waɗanda za su yi musu zagon ƙasa yawwa sosai eh, su to amma aka yi eh, na lura da wannan na lura da wannan malama grace kwarai da gaske mm. eh kaga yadda mata suka tsaya suka goyi bayanta nan kai na san yana in ka lura kowace rana matan nan sun yi tsarin irin abin da za su sa da zai fito na daban kwarai kuwa da zai burge daga huluna ne masu wuta daga kaloli ne kai ranar jiya da aka ranar karshen mata sai suka tsaye da shawarar gaba ɗaya su sa fararen eh, kaya kaya kowa sa <laughs> farare don eh su nuna yadda eh, goyon bayan su ga wannan to wannan ya burge kware kware kware da gaske lokacin eh. da shi biden ya sauka ya sanar da cewa ya janye ya kuma nuna a goyi bayanta to daga wannan daren wanda suka, fara tsayawa neman gudunmuwa gare ta wata, mata ce wadda ta yi waka a jiya dinnan wadda pink a mm. wannan daren aka ce su aka ce an yi a zoom an yi tarihi an yi breaking record wato an yi taron yawan mutanen da ba a taba yi ba a taron zoom a wannan daren a dare ɗayan nan da ta kira eh mutanen da suka samu shiga wannan zoom ba a taba yin shi ba a tarihin wannan manhaja kuma a wannan dare dare ɗaya suka tara dala miliyan biyu mata eh, suka kira suka tara dala eh, miliyan biyu to ka san a cikin tun daga lokacin da shi badin ya janye ya ambaci sunanta zuwa ranar da aka yi wannan babban taro a wata ɗaya kenan tsakani ita mm. magoya bayanta sun tsumu musamman mata aka ta tara dala dubu ɗari uku a cikin wata ɗaya na sanyi na. to gani me taro me sisi ba irin ba wai ana batun me ba da miliyan goma miliyan ashirin ba ba haka ba ne don kasan a nan ƙasa ma akwai an kayyade yawan kuɗin da zaka iya badawa gudunmuwa don kare zo ya zama irin kamar yadda ake a gida ni na ɗauki nauyinka saboda haka ni zan ni zan juya ka yadda na ga dama Eh, eh, eh, to an kayyade komi kudinka akwai iyakan abin da zaka iya ba dan takara a matsayin gudunmuwa to masu taro masu sisi masu dala goma masu dala ashirin haka haka dai aka tara dala miliyan ɗari uku a cikin wata ɗaya gaskiya na san yana za mu wuni nan muna bayyana a gaskiya gaskiya malama gari saboda akwai magana da kika yi ta mata da mata kin san kin taba hira da wata ni ma eh. kaina na taba yi da wata take nuna cewa mata na korafi cewa ba a basu abin nan a Najeriya amma in ma suka fito yan uwansu matan ne za su fara yi musu zagon kasa. Haka haka wato idan kika duba abin da nake faɗa kenan. Yawwa idan kika duba yanzu ba ita ce mace ta farko da aka tsayar a takarar shugaban kasa ba an tsayar da mm. matar mm. tsohon shugaban kasa kuma tsohuwar sakatariyar harkokin waje eh. amurka hillary clinton wadda da aka yi bata samu ba da za ta kafa tarihi to yanzu idan irin can ne eh. yanzu me kike tsammani yanzu ta ga ga wata nan tana da alamu ko yiwuwar kafa tarihi yanzu za ta zo ta goyi eh, bayan ta amma ji jawab amma ji jawabin ta eh. ta nuna irin yadda take goyi bayan ta nuna kamar jawabin ta ma shine fi shine ma yafi saboda yawwa ta nuna yadda ta so ta kafa wannan tarihin amma Allah amma yanzu tana jaddadawa tana ganin lokaci yayi da wata yar wata wadda ba ita ba za ta kafa wannan tarihin malama gare ta inda Najeriya ne ni na rasa ai san ka'idar tamu ta Najeriya tunda na rasa kowa ma ai bi ma kamata wani a ce ya kafa wannan tarihi musu gaskiya waɗannan darussa ne da ya kamata sosai a iya koyi da su a irin demokuraɗiyya ta kasashen mu masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. rashi mun yi rashe-rashe a wannan mako muna da nauyin zuciya kwarai da gaske domin abubuwa da suka faru a ƙasarmu najeriya eh, to za mu fara da mika gaisuwar ah, ta'aziyya ga masarautar To a lalle haka ne Malama Grace a babbar masarauta mai ɗimbin tarihi ta Gobir a jihar Sokoto bisa ga babban rashin da muka yi ga baki ɗaya wanda rashi ne wanda bai ma tsaya ga ita masarautar ta Gobir ko kuma wato jihar Sokoto kaɗai ba a'a rashi ne da aka yi a Najeriya baki ɗaya saboda girman wannan masarauta. Rashin da muka yi na sarkin Gobir Alhaji Sani Bawa wanda Allah ya yi ajalinsa ta hannun wato yan bindigar da suka yi awon gaba da shi kusan makonni kusan hudu da suka gabata abubuwa da dama sun faru amma dai muna fatan ubangiji allah ya gafarta mishi kuma allah ya karbi shahadar shi allah ya sa ya yi shahada ta wannan ɗaukar ran nasa da aka yi bai ji ba bai gani ba bai da alhakin kowa kuma muna fatan wannan ya zama sanadin tsira gare shi iyalansa da kuma dukkan jama'ar gobe har ma jihar sokoto da ma najeriya baki daya allah shi ba mu ikon hakurin jure wannan rashin wannan jarabawa ce babba to muna roƙon allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa kuma Allah ya shi ba mu wato lafiya da kuma zaman lafiya saboda wannan abu gaskiya wato ya kamata a ce ya kara zaburar da mahukunta su yi abubuwan da ya kamata domin kawar da wannan abu. amin sun amin allah ya kyautata namu karshen to amin sun amin to sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalai da 'yan uwa na wani tsohon direban vision fm sokoto wanda ake kira shamsu manya a shi kuma matashi ne wanda Allah ya rasuwa a cikin makon nan da ya kawo karshe yau a shamsu manya muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya kabarin kabarinsa da rahama kuma Allah ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashin malama grace kame in sauka bari kuma mu miƙa sakon jaje zuwa ga al'ummar garin sanyin na baki ɗaya da ke karamar hukumar mulkin tambuwal ta jihar sokoto bisa ga mummunar ambaliyar ruwa mm. wadda ta gudana a wannan makon a wadda ta laƙune gidaje ɗaruruwa za a ce da kuma gonaki musamman a abinci wanda ana dab da girbewa an tabka babbar asara da fatan allah ya maida dukkan waɗanda abin ya shafa da alkhairi kuma allah ya kiyaye wannan al'amari gaba muna miƙa jajantawar mu ga dukkan jama'a da kuma al'ummomi na garin sanyin na allah ya sa wannan wato jarabawa Allah ya bada ikon cin wannan jarabawa. Amin muna kuma fatan masu hali baiwa za su dubi wannan hali da waɗannan mutane suka shiga su kawo musu haka ne. gaskiya tun kama daga hukumomi har zuwa ga masu hannu da shuni da Allah a taimaka waɗannan bayan Allah saboda wani a malama grace an fito wannan lokaci da aka yi abin nan ana dab da girbi dama ana ma fama da tsadar rayuwa ba ana fama da abin nan ana dab da girbi sai eh, kuma gashi eh. wallahi wallahi abin ba daɗin ji Allah dai ya yi sauki kuma Allah ya sa mutane su taimaka waɗannan bayan Allah amin suma amin to bari mu mika gaisuwar ta'aziya daga wakilinmu haruna mamman bako na birnin kwanni gaisuwa game da rasuwar yahaya bala tsohon direban rediyo niya fm birnin kwanni wanda ya rasu ranar laraba a maradi aka kuma yi jana'izarsa a ranar alhamis a birnin kwanni sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga alhaji alizaki dan musa mai shago a birnin kwanni wanda shi kuma ya rashin babban matarsa hajiya karama mai suna khadija umma kaltume ita kuma Allah ya mata rasuwa kwanakin da suka gabata to Allah ya ji kansu duka ya kuma sa kwanciya hutawa sai kuma yawa sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan emily lami jeff song wadda ta rasu ranar laraba za a kuma yi jana'izar ta yau dinnan da karfe goma na safe bayan an ɗauki gawata a asibitin koyarwa na bingham da aka fi sani da jan kwano za a ɗauki gawata ne da karfe bakwai da minti arba'in da biyar na safe a kana za a yi addu'o'in jana'izar ta ekuwa gospel one tudun wada jos da karfe 8 na safe kafin a kai a tafi jana'izar ta a forum district da ke kapwis a jihar plateau to allah ya jikanta allah kuma ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen to amin sun amin To na san yana mun yi gaishe-gaishe da yawa amma kafin mu rufe wannan babin bari mu mika gaisuwa fata alheri ga mai martaba sarkin yarbawa ashanti alhaji Muhammad Aliyu alawuna hudu da limamin yarbawa na ashanti khalifa mustapha tanko sai wazirin yarbawa alhaji yahaya wazirin sabo halil da sarkin fadan yarbawan alhaji asuman sabo halilu sai ciyaman alhaji usaini da mataimakin shugaba alhaji sule da kuma sakatare sai kuma mai unguwar yati yati wato magayaƙin yarbawan ashanti da turakin yarbawan da dukkan fadawa na sarkin yarbawan ashanti daga ƙarshe kuma muna miƙa gaiso fata alheri da sada zumunci ga sarkin fada alasan dera da fatar an tashi lafiya. hawaye don dama su ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida liman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na ta ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba in akwai to ya fito don a shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta safu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa ka in ce sallah sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laida to na san yana eh, kyan alkawari cikawa ka san man sami buhunan to mun samu buhunan gaishe-gaishe daga shehu abdullahi jegebe turakin jegebe wanda a da lokaci yakan aiko mana da labarai to ga labarin da ya aiko mana wannan karan na sanyin nan Na'am to eh gaskiya bari masu sauraron mu kasance da na jan gebe. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauran jama'a masu sauraron mu a wannan fili namu na bari ya huce filin mu mai farin jini mai maganin hawan jini mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe labarin mu na yau labarin wani sarki ne da ya je asibiti likita ya auna shi ka duba shi sai ce masa to daga yau ka daina cin gishiri an je a riƙa maka abincinka daban a daina sama gishiri bayan sarki ya koma gida ya kira mai ɗakinsa ya ce to ga abin da likita ya ce don haka riƙa ma abinci na daban tunda kuna son gishiri ni a daina a riƙa ma miyata da abinci na ba gishiri likita ya ce in daina cin gishiri yamma na yi da dare aka kawo ma sarki abinci ya ɗebi loma ɗaya sa a baki sai ya ji ba daɗi sai ya kira matarsa ya ce ya miya ba daɗi abinci duk ba daɗi ta ce ranka da aika ce likita ya ce ka daina cin gishiri don haka ba a sa gishiri ba ya ce eh haka ne ya sake ɗibar abinci ya ci sai ya ji ba daɗi sai ce matarsa ke saman gishiri sai ce ah, ranka da likita ya ce ka daina cin gishiri suka kama gardama yana saman gishiri ita kuma ta dage cewa likita ya ce ka daina cin gishiri a'a sarki sai ce shin in tambaye ki mana shin likita yake auren ki ko ni ta ce kai kake aure na ya ce ta saman gishiri ta ce ah, likita ya ce fa ka daina cin gishiri sai ce a'a bari in saki tambayar ki shin idan na daina cin gishiri zan dawo mu duniya ko ko zan mutu ta ce ran kaɗai za ka mutu in lokaci ya yi ta ce to ko an ci gishiri za a mutu ko ba ci gishiri ba ma za a mutu to da a ce wahala ta kashe sarki gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri <laughs> wannan shine ƙarshen wannan labari na sarki da matarsa kan cin gishiri shi ya sarki ya ce ko da ciki shiri ko ba ciki shiri ba za a mutu don haka da a ce wahala ta kashe sarki to gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shi ne ƙarshen wannan labari mu yau sai kuma labarin da zai zo na gaba in hali ya yi Ubana ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na shi aza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta kaji kaji <laughs> Malafa Grace. labarai. Eh, ya bada tashi. ya ba baya tashi gudunmuwa muna godiya kwarai da gaske amma ke san cikin buhun labaran shi wannan eh, ɗaya ne daga cikin buhun labaran da ya aiko na. ya zo zaunawa yake ya kwance jaka mm, gaske turaki muna godiya kwarai da gaske sai kuma mako mai zuwa na gaba da bajulu da daga mana hannu sabili da haka tilas da burki da ya za dai. murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.